اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا الشدة أوتن المحرم hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar 22 a watan 6 shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci da ke gidan mai girma a jiyan Kazaure a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin Idil musula fi sifatillahi wa asma'ihil husna wa akadna minhu 19 darsan a wannan littafi mun yi darasi ne guda goma sha tara. wa kunna da qa'idati sadisa kuma da muna ƙa'ida ta shida asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah ba kididdigaggu ne da wani adadi ayyananne wa awakin ma darasna karshen abin da muka karanta wa tahaddasna anhu ismullahi Alkhaliku wasu mufa'ilihi al sunan Allah alkaliku da kuma alkallaku wanda duk ishtiqaqin su iri ɗaya ne wa amma an alkaliki mun ji game da ma'anar Allah alkhaliq Dr. Rudwan yana cewa wal khaliqu tabaraka wa ta'ala huwa allazi khalaqa jami'al ashiya shine wanda ya halicci dukkanin abubuwa wa aujadaha ba'da an lam takun mawjudatan ya samar da abubuwan bayan da da babu su haisu qaddara umuriha ta yadda ya kaddara al'amuransu fil azal tun fil azal da an kanat ma'adumatan bayan da babu ita sun marattabal ashiya a bi hikimatihi sannan dai Allah tabaraka wa ta'ala ya jeranta abubuwa da hikimarsa wa qudratihi da ikonsa tartiban jerantawa warakkaba zawatiha ya jera zatin abubuwa yadda halittar abu za ta kasance surarsa bi mashi'atihi da mashi'arsa tarkiban jerantawa fasibhanahu allazi ahsana kulla shay'in khalqa sarki ya tabbata ga wanda ya kyautata halittar kowane abu har inda yake cewa in ya sha'a ku. idan hikimar Allah ta zartu sai ya tafiyar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya ati bi akharina ya zo da wasu waɗanda ba ku ba subhanahu wa ta'ala wa kana wa kana ala zalika qadira Allah subhanahu wata'ala ya kasance akan haka mai iko ne suratul nisa'i 133 wa qala aidan mun ji Allah ya ce wa rabbukal ganiyyu zun rahama Allah ubangijinka alganiyu ne mawadaci ne ma'abocin rahama ne in ya sha sha'a yuzhibukum idan hikimarsa ta zai tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha bayan ku ya kawo wasu kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akarina kamar yadda ya farar da ku daga zuriyar wasu suratul al'ami 133 wal'amur sani daga nan muka ji al'amari na biyu wato kaduwara da simullahi Alkaliku wal sunan Allah alkaliku da alkalaku ya zo fil kitabi wa sunna a littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mawabi kasira wurare masu yawa wa ala sabilil muka dauki misali da qauluhu ta'ala fadin sa madaukakin sarki allazi ahsana kulli shay'in khalqahu shine wanda ya kyautata ma kowane abu halittarsa wa a khalqal insani min tin ya fara halittar dan adam ko mutum daga ruwa daga tabo shine adam din asali surat sajada aya ta bakwai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna masala isa inda Allahi ka masali adam ai kwatankwacin annabi isa wajen halitta a wajen Allah kamar adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Adam daga asali ƙasa sun maƙala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika wani ce gaskiya daga wajen ubangijinka fala takun min almumtarina kada ka zama cikin masu kokonto wa qala aidan Allah madaukakin sarki ya faɗa ce awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum shin wanda ya halicci sammai da ƙasai bai zama mai ikon ya halicci kwatankwacin su ba bala wa huwa al-khallaqul alim haka ne dai shine al-khallaqu al-alim wa haka za ilak haka dai muka yi har muka je karshen bayani akan sunan Allah al-khaliqu ko khallaqu da ayoyin da suke tabbatar da haka wa nastamiru al-yawma bi ta'rif bismillah ar-rauf to yau inda zamu dora mu ci gaba shine ta'arifi ma'anar sunan Allah ar-rauf wa yaqulu rudwani Dr. Ruwazi yana cewa warra'ufu tabaraka wa ta'ala huwal mawsufu bir ra'afa. Ar-ra'ufu shine wanda ya siffantu bir ra'afati da tausayi. Allazi ya'tifu ala ibadihi al-mu'minina wanda yake tausaya ma bayinsa mu'minai fa yahfazu sam'ahum sai ya kare musu jinsu wa absarahum da ganinsu wa harakatihim da kaikawansu wa sakanatihim da nutsuwarsu fi tsirki ba'atihi a hanyar yi masa biyayya wa haza min kamalin ra'afati Sadiqina wannan shine cikakkiyar tausayi ga masu gaskatawa wa kazalika huwa ar-ra'uf alladhi yata'attabu 'ala al-muznibina hala a gefe guda dai shine dai ar-ra'uf mai tausayin da yake tausayawa masu zunubi fa yaftahu lahum babat tauba sai ya bude musu kofar tuba malam tugargir na annafsu mutukar dai ba bata zo gargara ba shi ne hadisi ce inna Allah ya qabalu tawbatal abdi malami gargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bawa bai zo gargara ba au ta tadlu shamsu min magribiha ko kuma ana karɓar tuba ne mutukar rana bata hudo ta inda take fadawa ba in rana ta hudo ta wato yamma ba ta gabas ba to shi kenan an rufe kofar tuba kiyama ta tsaya ko ka tuba babu lokaci ba abin da za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ce. alkiyama ba za ta tsaya ba illa ala shirarin nasi sai a bisa mafiya sharrin mutane karshen lalatattun mutane to akan su kiyama za ta tsaya wani hadisi ma ce hatta la kawo fil ardi Allah Allah har sai ya zama a bayan kasa ba a kiran sunan Allah Allah maɗaukacin sarki ce sun makabbaina ala asari sai muka biyo bayan su bi rusulina da manzanninmu wa kabbaina bi Isa bin Maryama muka biyo bayan su da Annabi Isa dan Maryam alaihi salam wa atainahu al-injila muka bashi littafin linjila bible kenan waja'alna fi qulubihim alladhina tabauhu sai kuma muka sanya a zukatan waɗanda suka bishi Annabi Isa dan Maryam ai ala dinihi akan addininsa wa humul hawariyuna sune hawariyawa wa atba'ihim da wanda suka fi hawariyawa su hawariyawa sune nau'in mabiya annabi Isa alaihi salam Qur'an ya bamu labari lokacin da annabi Isa ya ce man ansari ila Allah waye zai taimake ni ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don ɗaga addinin Allah ƙalar hawariyuna na hannu ansarullah sai hawariyawa suka ce to mun ji mun gani mu za mu taimaki addinin Allah amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai wata tawaga daga cikin bani isra'ila suka yi imani da annabi Isa wa kafara ta'ifa wata daga cikin bani isra'ila kuma suka ki yarda da annabi Isa sai Allah ce fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafa masu imani muka dora su akan abokan gabar su fa asbahu zahirina sai masu imanin suka wayi gari suke da rinjaye bisa ka'idar Allah ta in tansurullah yansurku in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku so da suka taimaki annabi Isa to fa asbahu zahirina sai suka wayi gari suke da rinjaye so Allah ya ce waje Allah fi qulubil ladzina tabauhu sai muka sanya a zukatan waɗanda suka bi annabi Isa ala dinihi a bisa addinin sa wa hum hawariyawa su ne hawariyawa da wanda suka bi hawariyawa ra'afatan tausayi wa rahamatan da rahama wa rahabaniyata nitta da kai har ma suka kara da rahabaniyanci wanda su kuma suka kirkire shi shine kin yin aure ko wani matsayi na addini ka kai ba za ka yi aure ba ma wa hiya itzalin nisa'i wa linqida'i fi adariti was sawami kayan kuka koma wuraren yin ibada litta abud kai kai bautar Allah za kai Allah ce suka kai ga wannan matsayin da ma katabna ha alaihim ba mu muka wajabta musu ba inji Allah amma su a nasu illabti za a rubuwanillah sun yi ne suna ganin nan ma wata hanya ce ta neman yardar Allah shi kuma da suka kai kansu abin da ba a aike su ba fa mara auha haqqari ha ba su iya kiyayewa abin da suka tsora wa kansu ba shi Allah subhanahu ta'ala shi ya fi kowa sanin dan adam shi ya fi kowa sanin halittarsa da abin da ya dace da halittarsa abin da za ta iya da abin da ba za ta iya ba shi yasa aka ce duk abin da shari'a ta ce maka yi to ta san za ka iya ne a kuma za ka iya din ma sai ta ce gwargwadon damar da ta baka sai a bi ka da bayanin layi kallifin lahu nafsan illa aha. Allah baya ɗorawa rai sai abin da za ta iya shi don kowa da irin damar da Allah ya ba shi. amma wajen umarnin a yi kaza a bar kaza wajen hani wannan kawai in ka ji shari'a ta ce kar ka yi to ta san dama ba lalle ba ne abin ba dole ba ne a wajen ka sai dai in kai ka dora wa kanka to sai suka je suka dora wa kansu abinda kuma shari'ar ba ta dora musu ba su to kuma sai zama sun kasa ba da haƙƙin abinda suka tarka lam yaltazimu bima nazaruhu abinda suka dora wa kansu suka yi ma Allah ba kance ala anfusihim min sa'ati sai suka kasa Allah ce fa atayna allazina amanu minhum ajruhum amma muka ba mu masu imani daga cikin su ladan su amma wa kasirun min kuma mafi yawancin su na kai ne ce alfusuku shine alkhuruj an da'a fita daga yau Allah madaukakin sarki biyayya shine fasikanci Allah ce gabas kai yamma ba ruwanka Allah ce a daya ka kada kai ka tafi ba ruwanka to wani shi ake cewa fasikanci wanda ya fara yi shine iblis Allah ce ayi sujada ga annabi Adam duk mala'iku suka yi amma illa iblis ta aba ba. sai iblis ne bai yi ba ya yi girman kai wa kana min al-kafirin da cikin kafirai suratul suratul ta ce illa iblis kana min al-jinni sai iblis bai ba saboda ga cikin aljanu ya taho shi ba mala'ika ba ne in mala'ika ne ka'idar mala'ika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su mala'iku ba sa saba ma Allah umarninsa duk abin da Allah ya ce ayi kai aikatawa suke ibadun muna bayi ne masu karanci la hasiruna ba sa kosawa amma shi iblis saboda ba cikin mala'iku kana min aljinni fa fa an amri rabbi shine ma'anar fasikanci ai fa kharaja an da'ati rabbi sai ya fita daga yawan ubangijinsa da'a to su ma waɗannan mabiya annabi isa alaihi salam hawariyawa da mabiyansu to da Allah ce fa'ate nan lazina amanu minhum ajrahum sai muka ba mu masu imani ladan su na imanin su amma wa kasirun minhum mafi yawan cikin su fasikuna masu fita daga biyayya ne ma'ana fasikai ne aljazair ce la ajra lahu wala thawaba illa al-iqaba ba su da sakamako ba su da lada sai akuba suratul hadidi ayata 27 قال ابن جرير في تفسيره ابن جرير يا cikin tafsirin sa na ayata 65 a suratul hajj da Allah ya cewa inna allaha bin nasi la rahufur rahim muna magana ne akan sunan Allah ar-rauf Allah ce inna Allah lalle Allah ta wa ta'ala bin nasi game da mutane la raufur rahim mai tausayi ne mai jin kai yace ai inna Allah bi jami'i ibadihi Allah ga dukkanin bayinsa zura afatun ma'abocin tausayi ne warra'afatu a alama anir rahama in an ce arra'afa shine ƙarshen maɗaukakin ma'anar wato suna akan rahama kan kunna wannan ina fama da ma'ana su ne mafi daukakin suna akan wato rahama minar ra'afati wahiya amatun lijame likalki ita wato a rahama dinan ta game dukkanin halittu fi duniya a nan duniya wali ba abihim kuma ga wasu halittun fil akira ma'ana rahama ne rahamar Allah a duniya ta gane kowa da kowa shi suke ar-rahman ne gamanniyar rahama kowa ta shafe shi kaman zuwan annabi ne da Allah ya ce ma arsalaka illa rahmatan lil alamin rahama ga duniya kawai ko ka musulunta ko ka musulunta rahamar zuwa annabi sai sai ta taba ka amma a filin alkiyama kuma keɓantacciyar rahama ce shi ne ce wanda suke keɓantiya ga wani ba'adihim fil akira rahamar Allah ga wasu a wato lahira amma a duniya da jami'in kalki ga dukkanin wato halittu ce waƙalar kabbabi imamul kabbabi yake faɗa fi kitabihi sha'anud du'a lamarin addu'a sunan littafin a shafi na 91 yace ar-ra'ufu kaga abin da yake cewa ar-ra'ufu rahimu al shine mai jin kai mai tausayi bi ra'afatin ala ibadihi da tausaya wa bayinsa wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce arra'afatu abalagur arrahama wa arquha shine kololuwar rahama zurfin rahama shine arra'afa wai kalu ana cewa innar ra'afa hakika arra'afatu wanda shi aka samu sunan Allah arra'ufu akassu wata kebantaccen wani kebantaccen jin kai ne amma war rahamatu rahamar Allah a Amu ta fi game kowa da kowa amma ra'afa wani keɓantaccen jin kai ne wato na musamman an ce abu alkhas ne keɓantacce in an ce al'amu ne wanda ya game kowa da kowa to ra'afatu a kasu war rahamatu a Amu. wa qad takunu rahamatu fil karahati tana iya yiwa jin kai ba dan kana so ba sai a duba ne a tausaya masa lil maslahati dan maslaha amma wala takadur rafa'atu ta kunu illa fil karahati amma ba za ka taɓa samun ra'afa ba sai abin da yake wato karaha ne cikin abin da ƙi ne wa ƙalal azhari azhari yake shafi fi ta hazibul lugha a littafin ta hazibul lugha wato shafi na 15 a juz'i na 15 shafi na 138 cewa min sifatillahi azza wa jalla yana daga cikin siffar Allah mai girma da ɗauka arrahufu shi arrahufu ne mai tausayi ne wa huwa shine arrahimu wa ra'afatu akasu min arrahamati wa arqu an an ce arrafatu ita take fantacciya ce daga rahama faqad warada fi kitabillahi was sunna to bayan mun je zuma anar wannan suna na arrahufu daga bakin malamai daga littattafan su to kuma sunan arrahufu din warada ya zo fil kitabi a cikin littafin Allah alqur'ani kenan wasunna da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ala misal idan zamu ɗauki misali yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wal an'ama kaga su dabbobin ni'ima sune al an'am khalaqa halakum mun halattan muku su fi hadithun daga su kuna samun abin da zaku ku zai baku kariya su da ai da fatocin ake yin sutura wa manafi'u bayan kariyar kuma manafi kuna da ababen amfani a jikin dabbobin tun da kan namansu nonansu da makamantan haka wa min hata luna daga cikin dabbobin kuke samun abinci walakun fiha jamalin hina tarihuna wa hina tasrihuna da nan da su kuke yin ado lokacin kai kawo ɗinku fitakku da dawowarku bayan nan wata hamilu asqalakum su wannan dabbobin suke ɗaukan kayan nauyinku abinda ɗan adam ba zai iya ɗauka ba sai a dora jaki abinda jakin ma ba zai iya dauka ba sai ce wani kayan sai Amali. kayan wa ne jaki sai a dora wa raƙumi shine wata hamilu alqalakum su suke daukan kayan nauyinku ila baladin zuwa garin da lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inda ku za a ce ku dauka ku kai to sai cikin wahala za ku kai shine illa bi shiqqil anfus yace inna rabbakum hakika ubangijin ku wajen yadda ya yi halicce ku kuma ya halitta muku dabbobin da za su yi muku ɗawainiya la ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai a gaba ma da ke Allah shine mahalicci ya san gaba ya san baya ya ce wal kaila wal bigala wal hamira li tarkabu ha wa zina ta ce wa yakhluqu kuma la ta'lamu ya ce wal da doki da alfadari da raƙumi da li tarkabu ha dan ku hausu wa zina ku yi ado da su sai ce wa ya kalli kuma la ta'alamuna ba batun daukar gobe ne da kayan ku zai ma halitta abin da ku yanzu ba ku sani lokacin da ake wannan maganar ko keke babu amma yanzu fa Allah ya ci dama wa ya kalli kuma la ta'alamu saboda haka anan malin shahid din malam da ya ce wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi waɗannan dabbobin za su ɗauki kayan da ku ba za ku iya kai shi ba illa bi shakkil anfus sai da wahala sai ce inna rabbakum ku sani fa ubangijinku la rahufur rahim mai tausayi ne mai jin kai ne sunan Allah ar-ra'ufu kenan suratul nahl aya ta biyar zuwa ta bakwai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walaula iz sami'tumuhu wannan kuma ana ayoyin sun biyo jerin gwanan batu ne akan raddi akan kazafin da aka yi ma'aisha radiyallahu ta'ala an ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake karfin nuna abinda yake nuna rayuwa jarabawa ce rayuwa jarabawa ce Allah zai kalaka almauta wal hayata li yabluwakum dan ya ku. kuma jarabawa nan akan da mai imani da mara imani kawai rayuwa jarabawa ce yadda mai imani yake wani mai imani yake shan wahalar rayuwa wani mara imani yana shan wahalar rayuwa sama da yadda mai imani yake sha ba daɗi yake ji ba sai ka tausaya masa kuma ga kafirci ga rayuwar ba daɗi wani kuma ga kafircin yadda mai imani yake shan wahala shi ko kusa wannan wahala ba ta gabansa kuma kafirci yake to kaga rayuwa wannan jarabawa ce to amma dama shi mai imani Allah ya gaya masa sakamakon imaninsa zai haɗu da jarabawa mai yawa wannan jarabawa ita tabbatar da imaninsa na gaskiya ne na yana daga cikin irkun na imaninsa imani da kaddara kuma khairihi wa sharrihi ta alkhairi da ta sharri da kaga kiran kaddara za ta same shi ta alkhairi ya zai da ita ta sharri ya zai da ita duk jarabawa ce kuma da a tabbatar da imani shine a farko suratul da ce alif lam ce a ahasiban nasu yanzu mutane a tasu a tsammanin su ayyatara ko a kyale su an ya qulu amanna kawai sai sun yi imani sunan kawai sun yi imani amma wahum la nuna ba tare da an jaraba su ba sai an jaraba sai an gwada akan sannan kwarai shi ba shi ne ba haushe ce gada da aka yi yin wahalin kowa ya fito in kowa yana da shi za a gane mai kirki da mara kirki kowa yana da shi ba mai bukata amma da aka yi yunwa to sai a gane halin kowa waye mai shi zai tausaya waye mara shi da dama shi bai da niyyar bayarwa su so daga wannan jarabawa da ita ake ganewa shi yasa Allah wani gurin yace liya mizan al-khabitha min at don Allah tabaaraka ta'ala ya bambance waye al-khabith mai zuciya mara kyau waye kuma kyakkyawar zuciya waye zai bi waye ba zai fi ba to daga rayuwa jarabawa ce to kuma jarabawa nan tana kan kowa in nagartarka tunda ma a ce imani yakan ka jaraba kenan wanda ya fi imani ma tasa jarabawar tafi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a hadisi aka tambaye shi ya fi shan tsananin wahalar rayuwa sai sai al'anbiya ashaddun nasi bala al'anbiya imamu turmizi yayi maka babun ashaddun nasi bala babun da nake magana akan su a fi tsananin rayuwa sai ka wannan hadisin annabi ya ce ashaddun nasi bala al'anbiya a cikin mutane wanda suka fi shan hanyoyin rayuwa su ne al'ambiya'u annabawa sun mal'amsalu fal'amsalu sannan wanda suka misalta irin aikinsu gwargwadon yadda ka ɗauki aikin yi daidai a bar ba daidai ba gwargwadon yadda za ka sha wahala don shine aikin annabawa su ne amsalu fal'amsalu to saboda wannan jarabawa sai gashi aisha da radiyallahu ta'ala ha an je yakin bani tsala an dawo akwai wani mutum ah, daga cikin sahabbai shi kawai abin da ya ɗora kansa in za a fita yaƙi ba zai fita ba sai kowa ya tafi kawai in ya taho aikin da ya tsara kansa shine duk inda aka yada zango in wani ya yadda wani abu ya abin za zai taho masa da shi baka bukatar kana manta abu zaka ta wani yana baya zai zo da shi haka in dawowa za a yi daga yaki haka sai ya shigo gari ya gari da kaya da kasar wani ma ba aka ya ko sai a ce a ce da jefar da shi yi kowa da abin da Allah ya hore masa da yadda yake ganin zai bada gudunmawar sa a cikin al'umma kuma wannan shi da ka'idar da ake so kairun nasi manyan fa'un nasi mafi alkhairin mutane wanda yake amfanar mutane in kana da da al'umma kawai ka duba kai wace gudunmawa za ka bawa al'umma saboda mafi alkhairin mutane wanda yake amfanar mutane har laraba suke cewa mallam ya zin ala duniya fa huwa zajin alaiha ko duk wanda ya zo duniya bai kara mata komai ba to shi cikon banci ne a duniya yau a kai in ka zo me aka amfana da kai ta fuskar ka ne aka samu kuma yadda Allah ya dan adam ba wani wanda yake rasa amfani a rayuwa ko yaya yake yana da amfani inda za gane wannan in kun kai ko ɗari a gidan ku ga wani kuma ana ganin ya ishi jama'a kowa abin da ke radda babu shi sai wani abu ya gasa an ce ga ranar wani kawai ka'ida ce kowa yana da nasa amfani to shi yasa kowa a rayuwa ya duba ya ga wani gudunmawa yake bawa al'umma khairun nas manyan fa'un nas mafi alkairin mutane wanda yake amfanar mutane mallai mai alad duniya wanda kuma bai kara ba duniya komai ba to shi fa huwa alaiha kenan shi cikin banci ne a cikin duniya to shi wannan sahabi abin da ya ɗaukar makansa kenan to an je yakin bani mustalak an dawo an inda aka da zango aisha radiyallahu ta'ala anha ta bar wurin to su kuma mata bayan dora su akan rakumi akwai darbuka irin wanda gani a indiya abinda ake sa musu akan rakumi ya rufe su suna ciki sun ala kiransa darbuka haka ake musu za a yi tafiya da su yaki to ita wannan darbukar ta tafi na kan rakumi an durbunar da rakumi aka zo tafiya ita a ba ta ciki abin da ya faru ta tafi biyan bukatar ta sai abin wuyanta kuma ba na bane na aro ne na asama'u ne yadda binta abubakar asma'u binta abubakar matar az-zubair bin al-awwam babar abdullahi bin zubair saboda ka yadda ce ai shi abdullahi bin zubair shine ake wa aisha alkunya da shi ake ce mata ummu abdullahi in ka karanta hadisi ina jin biyar ne a arba'una da zaka ce an ummu an aisha ta ummu abdullahi mahaifiyar abdullahi ita ba ta haihuwa ba ta da ɗa to wannan ɗanyar ta ta abdullahi bin zubair ɗan gidan azubair bin awam shine ake ce mata ummu abdullahi ake mata alkunya da shi to ita yadda ta asma'u ita ce ta karbi abun wuyanta za ta yi tafiya to ta je ta ta abun wuyan ya cire tana neman sa aka zo an dauka tana cikin raƙumi kawai ayar ya kara gaba ta zo sun tafi ba su ba labarin su kawai ya za ta yi kawai cewa kunji da ta zauna a gurin a dawo kenan a neme ta dole an gaba ba ya arewa baya kasan dai mata ba abinda ba za ta iya garawa kanta ba kawai sai kawai ta zauna a gurin shi kuma wancan ya taho kawai zai tadda darbuka saka ba ma a cikin darbu kawai iya kai ya tadda saboda kawai sai saukar da rakumin sai sa ce ta haura sai ya tsora darbukar sai ya jawo ta ya taho an zo gari ba bita yana shigowa da ita zai muna fuskaci aha abin da ya faru kenan abu da billahi ne shi a gurin nan shi yasa rikin zama ka ibtila'in rayuwa ba wanda ba zai samu ka ma dai annabi ya gama magana kawai ashaddun nasi bala al-anbiya wanda suka fi kowa shan tsananin rayuwar su ne wato annabawa sannan su mal amsalu fal amsal yanzu wannan sai ina ta fuskanta annabi iyalansa ai karshen jaraba ka same ka ai iyalanka a zo musu da wannan saboda ka abin da ya faru kenan kuma wahayi ya yanke wajen sama da wata guda aisha ta ta'ala ana ita bata sani ba ta zo ba ta da lafiya ma tana ta faman jinya sai daga baya maganin suka fito ta rasa yadda za ta yi ta wuri ta kwada tana kuka a sai da Allah ya saukar da wa'annan ayoyi aya goma ya saukar a kan tarsotul azabi duk kawai wanke ta suke to shi ne ci gaban ayoyi ba za mu iya kasa duka ba tunda mu akwai muhallin shahid ɗinmu ne a ciki kawai sai Allah yake cewa walaula sami sami'tumu bayan ya zargi masu imani da suka shiga munafukai suka kawo musu abin su ma suka zara suka yafa Allah ce walaula sami sami'tumu dan me yasa lokacin da kuka ji wannan labari kultum ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hadha kwata kwata mu bai dace da mu a ce mun shiga wannan magana an natakallama bi hadha ma yakunu lana bai dace da mu ba me yasa ba za ku ce ba subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah haza buhutanun azim an ce al-buhutan shine kirkire ci wannan kirkirin a ne mai girma sai Allah ya ce wa mu'minai yazkumullahu Allah yana muku wa'azi an ta'udu limithlihi abadan kada ku sake komawa irin wannan harkar ta yada jita-jita da shiga sharri akan wani an li limithlihi abadan amma fa sharri in kuntum mu'minina an ku kasance kuna da wato imani kada ku sake komawa irin wannan tunani wa yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yana bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah saboda shi alimun ne nasani ne kuma hakimun mai hikima ne cikin ayyukansa Aisha radiyallahu ta'ala anna ta ce a wa'annan kwanakin saboda Annabi sallallahu alaihi ya zo ya same ta ya ce ki gaya mun gaskiya ga mahaifanta don abubuwa sun yi tsaye ta ce ya bata dama ta koma gida ga mahaifanta ga mahaifiyarta Annabi sallallahu alaihi ya zo ya sa ta a gaba ya ce ki gaya mun gaskiya in kin yi a nema miki gafara a wajen Allah sai su cewa mahaifinta a wasu na abokan ba wa manzan Allah hamsa ya ce ban san mai zan ce masa ta ce mahaifiyarta ba wa manzan Allah hamsa ta ce ban san mai zan ce masa ta ce ita kuma lokacin wa ana jariyatun ta sunni ta ce shekaru na ba su da yawa a lokacin ta ce kuma qur'ani ma wani abu na karance ban san wani abu ba amma sai ta ce annabi sallama ba abin da zan ce maka sai abin da annabi ya ya gawa 'ya'yansa ya ce wallahun mustahar a sabarin jami haka annabi ya kowa ya gaya wa ƴaƴansa da suka ce ai na zahabna nastabiqu wa tarakana yusufa inda mata'ina fa akalahu az-za'iru mun tafi muna kiwo mun bar yusufa a wajen kayan mu ya kula da su sai kula ta zo ta cinye shi amma su da kan suka ce ma anta mu mu'minin lana dama kai ba za ka yarda da mu ba sai suka ce walau kunna ne ko da gaskiya muka faɗa ce na ƙarya kuce. annabi kowa ga rigar sun yanka akuya sun safa mata jini ya karɓi riga ya daga jina-jina da jini ya juya ya juya kasa abin da babba zai hango an ce yaro ko ya haure ni ba zai hango ba ya kalli riga ya ce to wannan kura ta iya cin ɗa za ta cinye min ɗa amma ko guri ɗaya ba ta yaga rigar ba ta cire masa rigar kaga nan ma sun kamu dama can sun ce wa lokun na da kina ko da gaskiya miki ga kuma riga kawai jini a ciki ba ya gawa kuma an ce kura ta cinye shi to shine ce da su fasabaran jami'in zan yi haƙuri amma wallahu musta'an Allah ne mai taimako wanda zai bada gudunmawa akan wannan to ka aisha ba ta ce mahaifinsa ya ba da amsa ya yi shiru kuma mahaifiyarsa ta da amsa ta ce ba abin da za ta ce sai ta ce to ni kuma gani karama ce shekaru na ba su da qur'ani ma abin da na hasali ba yawa amma kawai sai na ce annabi rahama ba abin da zan ce maka sai in faɗa kamar abin da annabi yaqub ya ga wa yansa fasabar jamil wallahu musta'an ta ce a wannan lokacin kawai in na ce ban yi ba Allah ya san ban yi ba amma su ba za su yarda da ni sau da ce kawai iya abin da zan faɗa shi ne mu faɗa sau da ka harare hararen daga baya kawai sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mata da bisharar ga wahayi ayoyi nan da cikin suratun nur sun sauka aka zo a karanta mata ana cewa ayoyin sun sauka sai mahaifiyarta ta ce ki je ki gode annabi sallallahu alaihi wasallam ka san mata in sai a sai dai gode wa Allah ba wata godiya da zan bada hatu yana kuma ka dau darasi duk haka take kawai sai dai wasu su wasu yanzu su ana magana sabai falala ce ta lokacin amma ɗabi'a ta ɗan adam da iri ɗaya yake mun kuma abin da ba ma bambanci yake da sai mu aka kashi ni ta rigima sai ce sai dai gode wa Allah ko da aka kuma wannan yake isa muna sabon gaga annabi ta alaihi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi inda ya san gaibi duk wannan rikicin ba ai ba za a yi ba ai wata daya ana zaune a wannan hali da shi da iyalansa ta haka. shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yana bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne innal ladzina yuhibbuna an tashi alfahishatu waɗannan waɗanda suke so alfasha ta shi'a da ainun ne ta yadu fil zina amanu a cikin masu imani lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi. fi duniya a nan duniya shine haddi da yake kansu na azabin da suka yi na zina wal haka a ranar lahira wallahu ya alamu wa antum la ai Allah ya sani ko kuma ba ku sani ba yace walaula fadlullahi ba dan falalar Allah ba alaikum da ya muku wa rahamatuhu da rahamarsa wa anna Allah rahim al shahid din da kuma cewa Allah ar raufu ne arrahimu ne kenan wannan ba dan din ba da kun shiga uku mana an boye jawabin da kenan kun samu matsala a wannan kazafin da kuka dauka har a gidan annabi zai talaba akan iyalansa Allah da kun shiga uku da yin wannan kazafin to kawai abin da ya abin da dinku fadlillahi alaikum falala Allah a gare ku wa rahmatuhu da rahmatsa wa anna Allah raufur rahim da cewa Allah ar-rauf ne ar-rahim mu mun karanto ne daga ayata wato 16 zuwa ayata 20 yace huwa allazi yunzilu ala ibadihi ayatun bayyinatun in baka san Allah ba shine wanda yake saukarwa bayansa ayoyi bayyanannu li yukhrijakum domin ya fitar da ku minaz zulumati daga dubban jahilci ila nuri zuwa ga hasken musulunci da imani wa inna Allah mutabbata hakika Allah bikum dangane da ku bayansa ya ce lara'ufin rahim wallahi ya hada da lamun kasin mai jin kai ne mai rahama ne mai tausayi Cutar hadidi aya ta tara wa kala ayyuban allah maɗaukacin sarki dai ya faɗa ya ce wala ta'ajjal wala ta'ajjal kasa gaggauta fi qulubina gil wala taj'al nam wala taj'al kada ka sanya fi qulubina a zukatanmu Allah karka sanya rillar ganin ƙyashi kyashi kulli lillazina amanu ga masu imani Allah karka sanya mana wannan kulli rabbana sai ce ya ubangiji innaka rahubun rahim hal shahid Allah kai rahuf ne kuma arrahim ne sadaka la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ko ni sahabi Abdullahi dan Amr dan As wata rana ana zaune a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wa sahabbai yanzu dan aljanna zai shigo sai wani mutum ya shigo gemu su da ruwan alwala shi bai san me ake washe gari ya ce yanzu dan aljanna zai shigo tun dai shi din ya sake shigo sai da aka yi kwana uku talatata ayyamin mitawa da ya 3 days a jere sai abdullahi dan amur ya ce kai in ka juwa na baban laba ba ya ce in ba a sha dare ba an sha rana yawwa daga wannan mutumin sai na bibici rayuwarsa kwana uku a jere annabin rahama yana cewa dan aljanna zai shigo sai shi yake shigowa yau da gobe an ce wani jiba an ce zai karaka to layin da kai ma zai zo kanka amma kullum mutum da ya ake cewa shi kuma Allah dan amu dan wani mutum ne da Allah madaukakin sarki ya bashi basira sosai da sosai a jahiliya ya san yaki yana da me yana da me yasa da ya musulunta duk abin da ya taso duk wani kwamati da za a yi mutum bai uku sai ka samu annabi ya sa da shi saboda Allah ya bashi basira da hikima to shi kuma farkon shiga musulunci ne yawan sa shi annabi da yake a cikin kwamatoci da ba shi assignment aiki sai dauka ba ita yake jin annabi ya fitar da kowa bai san ba ka'ida shi hadisi tana hadisan Aisha yana cewa annabi ya ce anzilin nasa ala manazili ka ajiye mutane a bisa kowa a bisa matsayinsa ma'ana kowa abin da zai iya zai iya to shi zaka sa shi kowa yi amfani da shi a matakin abin da zai bada gudunmawa shine anzulin nasa alama na zili duk lokacin da zama ga mutane a gaban ka sun kai mutum goma amma mutum ɗaya kake jira in ba wannan yanzu abin ba zai yiwu ba in ka sa goma wannan dai shirme ne ko suna so ba harkar su bace ko za su maka amma ba da kake so ba amma wancan ɗayan ne zai biya bukata to shine matsalar ma'anar anzulin nasa alama na zili ka ajiye mutane a bisa matsayinsu saboda haka ana yawan sashi a kwamatoci sai wanda yake ba shi nanin kawai sansa annabi ya fi kawai ke wata rana sai ya kasa hakuri sai ce ya rasu da layuwa kafa so da kuma ka sa annabi sha yanzu magani yanzu ne kawai a dasa salama na ce masa wa ka so sai ce masa aisha radiyallahu ta'ala an ha wannan matar tasa sai ce aisha ah, sai ce a ni a cikin maza nake nufi kasan yana da yanzu ce yana da basira sai ce babanta ta yana abokan kenan radiyallahu anhu ya ce bayan shifa ya ce umar bayan shifa usman bayan shi fa sai sai na aliyu ma cikin gida ya tafi wajen mutum na takwas ya ce daidai da tambaya don karan sai bashi kaga wannan darasin da yake na maka anzilin nasa alamu na ne kawai aje kowa a bisa matsayinsa shi yanzu wannan damar sa ce da ya zai samu aljanna basira da kuma da Allah bai ya samu abin ya taso ba a kyashin a sa wanda ba zai iya ba ko dan wani abu da ya ce wani shi din da zai iya shi ake sawa shine ka'idar anzilin nasa alamu manazilihim ka aje mutane a bisa matsayinsu to wani abdullahi laɗin amran asin nan muka ce yana da basira wannan ya sa da ya ga mutumin nan kullum kwana uku a jari shi ake ba aljanna sai ya raya a ransa shi kusa sai ya san yadda ya ba kunci wannan mutumin ya rayu a gidansa don ya gane me yake yi ta yadda kullum annabi zai ce ga dan aljanna nan shi yake shigowa kwana uku sai wata da darje ya same shi yana da yar matsala a gidansa to dama kuma na kara da yar matsala wai wani gida da bai da matsala hikima ce abinda suna cewa wannan tauriya yana da yar matsala ne a gidansa sau aka yi gidansa ya kwana biyu yan wantaka irin ta sabai a babu wani abu wani ya karɓe shi da san ba ss ne ya zo masa security to da aka rada ya zo bayan sun yi abin da za su yi mai gida ya kwanta bacci abdullahi dan abdullahi su idan sa biyu ai zuwa ya ga me yake mai gida kawai ya ta shirara baccinsa sai gabda asuba ya tashi ya yan nafulfulinsa suka tafi masallaci sai ga a'a ya in wannan ne ma shi abin da yake a nasa jiran wannan baya yi to ashe bai san ba a nan take ba an daura godari a kake na daga gari ya waye to yanzu bai bacci jiya da daddare ba zai rama baccinsa tunda mai basira ne su nan sai baya kuma kar ya je ya bacci yau a ya yi baccin rana ko da rana yake abin ba da daddare ba ne sai ya yin bacci zai a tashin ɗinsa in takaice mana rahoto zai da ya kwana uku bai rinsa ba amma a cikin kwana uku da yi bai ga wata ibada da shi wannan mutumin yake ba sabanin tasa hasali ma shi abin da yake wannan baya duka ma a daren da yin to amma dai kuma gashi kwana uku shi yake ba aljanna tawba za ka ce maka to yana ga al'amura sun yi sauki zai koma gida to ai shi kenan Allah ya kyauta Allah ya kyauta suka yi ban kwana suka rabu suna mutum ne basira sai ga an ba a haka fa ba riba zuwansa za ka gara ma ya zo ya fito masa a mutum ba ka sai da ya ce gaskiyar lamari ba wai wani abu ne na gida ya sa kawo kai kaji kaji ba kamar sani ba kwana uku kafin ka shigo annabi sai ce dan Allah zai shigo sai ga kai ne dama abin da ya kare gidanka ni ma na zo ne in samu satar amsa wani abu kake nema in koya sai ce masa a'a to inda da wani abu ai da ka gani cin kwana uku haka ne haka ne haka ya kure jiya zai tafi har ya tafi sai kuma mai gidan ya kira shi ya ce amma na yi tunanin abu daya ya ce inda wani abu ne sa a bani aljanna to ba wai ibada ba ce kai yadda kake zato a ɗabi'a cikin ce ina da wani hali yace ce tun daga tun da na musulunta ban taba yadda na kwana da fushin wani mai imani ba duk abin da za yi da kai kafin kwanta ne na wuce gurin ai yana gayawa abdullahi dan abu ya ce masa huwa zaka to wannan ne so haka wannan kuma yana nuna maka yadda ake neman aljanna ba a yin ta da wasa. da Allah ya ce na yatanafasul mutanafisuna masu gogayya su yi gogayya fal ya amal amiluna masu aiki su yi aiki da ya bada labarin aljanna a suratul safati shi ce limithli haza fal ya amal amiluna dan wannan aljannar masu aiki su yi aiki so shi yasa ita aljanna dama ba a kwanciya a same ta annabi sai ala ku saurara inna silatallahi alghaliya ala inna silatallahi janna. ku saurara kadar Allah tsada ne da ita kuma kadar Allah ita ce aljanna mun sha faɗa kai yanzu duk abin da kake faɗi tashi na rayuwa dan ɗayan yanzu kake ko dan rayuwarka ko dan wani naka kawai ko dai dan kanka ko dan wani naka kawai kake yi babu na uku to amma ita aljanna saboda tsadarta to wannan fafutukar taka da rayuwar taka ake so ka bayar ka same ta kaga ta abin da kake tsada kenan dan Allah ta inna Allah hashtara minal mu'minina suratul tauba Allah ya saya daga wajen muminai me ya saya a wajen su anfusahum wa amwalahum su ba da kansu rayuwarsu su ba da dukiyarsu in sun yi haka bi anna lahumul jannata shi kuma abinda zai ba su aljanna dama tun kenan ka bayar a baka jahidu na fi sabilillah shi kokarin daga addinin Allah fa yuqtaluna wa yuqtaluna su kashe a kashe sai ce wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari da Allah ya daura kansa na ba su aljanna gaskiya ne fit tawrati wal injili wal qur'an ba wai mu ne yanzu ba har a taura da linjira da alkurani irin wannan alkawarin yayi sai ce man aufa bi ahdihi min Allah wa zai cika ma Allah alkawarin sa yake fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum ku yi bishara da wannan cinikin da kuka da Allah wadalika kuma huwa al-fawz al yace wannan shine rabo wato mai girma saboda ka Allah subhanahu wataala daga cikin sufofin mu ne suna cewa rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya ganin kashi a zukatanmu game da masu imani rabbana ya ubangiji innaka rahufur rahim dan kai arrahufu ne kuma arrahimu ne kai Su wa ta'ala so Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ita kadai ce wadda Annabi sallallahu alaihi ya fara auren ta cikin ta tana budurwa duk matansa ita kadai ce aure tana budurwa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bata hadda wanda wanda suka san rayuwa irin ta jahiliya ana lissafa ta a ciki sannan ta zo addinin musulunci sai da ta kai ɗaya daga cikin mutane guda bakwai da suka fi haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahabbai da yawan an samu mutum bakwai wanda kowanne yana da hadisi sama da dubu a kansa ba ba za ka shiga ajin ba dama sai ka da dubu shine ka'idar wannan ajin to su bakwai ne cikin sabon lalla kuma aisha tana cikin su ita kaɗai ce mata a cikin su saba'un min as sahab wai bakwai daga cikin sahabbai fawqal alfi qad naqal kowane ɗaya daga cikin sama da hadisi dubu ya naqaltu an hadisi abul kai da mudar daga hadisin abul mukutar shine an salawa ta yayin dan kabilar mudar su waye wa inna tace abu hurairah abdurrahman bin sakhar sa'ad sa'ad bin abi waqas jabir bin abdullahi anas bin malik siddiqatun ita sai aisha radiyallahu ta'ala anha ana ce mata siddiƙa bintu siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya saboda ita da wannan matsalar da muka ji daga sama Allah ya dauke wa yanke ta yasa ce mata siddiƙa mai gaskiya yar mai gaskiya siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anha ita ce ta biyar a cikin su kallabi tsakanin rauna kenan sai wa bin abbasun kaza bin umar abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar wayannan su ne bakwai din suka kowa haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne yana da hadisi sama da dubu bayan annabi ya bar duniya har sai da wani malami ya yi littafi ma istadrakat aisha an sahaba wai abinda aisha radiyallahu anha ta wa sahabbai gyare gyare wani sahabi ya ce annabi ya ce kaza ya faɗi wata ce a ga yadda labarin yake to irin wannan da ta yi sai aka tada aka yi littafi guda an isaba fi maktabar aisha an sahaba cikin abinda aisha ta yi idraki ta yi gyara ga wato sahabbai Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda to ina ga wannan shekara karshen darasin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min al-hakim al-alim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nan gaba sai mu shiga ar kuma mun yi ar-rauf na'am inda tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke gidan sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka tsarkake su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da zai yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman kari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata yin nagari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairin da cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a 'yan kasar ko a wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu wadanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a 'yan kasar ko a wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi ya rahmatuka ya arhamar rahimin wannan damuna Allah ka sa ta yi harshe Allah ka ba mu damuna mai albarka iska da matsalolin da suke cikin ta Allah ka yi mana tsari Allah ka kare mu bi rahmatuka ya arhamar rahimin Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a. Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-taqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin لله رب العالمين matsayi ya tada ɗari shi matsayi ya haɗa da saba'in a bayan dalin da muka